Jihohin su ne Ebonyi, Borno, Kano, Sokoto, Rivers, Filato da kuma jihar Kaduna. Dr. Chinwe ta ce hukumar ta lura cewa babu inda ake gudanar da gwajin kwayar cutar COVID-19 a yankin Arewa maso gabas da Arewa maso yamma da Arewa ta tsakiya da kuma kudu maso gabas, shi yasa hukumar ta yi wannan hoɓɓasa ɗin. Dr. Chinwe ta ƙara da cewa We want the Nigerian populace to also report cases early enough that when people that meet case definitions, they, they will report early enough for us to identify them, investigate the cases, isolate and treat them early enough. Baya da gina waɗannan ɗakunan gwajin, muna son waɗanda ke zaune a wuraren su rika kawo labarin waɗanda ba su da lafiya domin mai gwaji da wuri ta haka ne kawai za mu iya ɗaukan matakin killace waɗanda ke ɗauke da cutar. Da wannan shiri da gwamnatin tarayya take yi, ɗakunan gwajin cutar za su ƙara yawa daga shida zuwa goma sha uku. Wani abu da likitan iyali Dr. Abu Yazid da ke zaune a nan Abuja ya ce ya yaba da yunƙurin. Zai taimaka domin da yawan mutane zai iya yiwuwa suna da wannan cututtuka da ake magana amma ba za a iya tabbatarwa ba domin kowane ne ma aka ɗauki jinin shi misali sai an kawo abuja daga nan arewa kafin a auna shi insha allahu ina ganin zai taimaka kuma ba abu ne da za a yi a ɗauke shi saboda ko ba akan wannan cututtuka da cuta da take yaduwa na corona ba za ta yi amfani a nan gaba to abin da yake da muhimmanci ba wai kafa wajen auna aunan kadai ba ne akwai bukatan a yi tirenin mutane wanda za su dinga waɗannan auna aune yana da muhimmanci kwarai gwamnatocin jihohi da gwamnatocin tarayya su samu tabbatar cewa an samu ƙwararru wanda za su tafiyar da waɗannan laboratory insha Allah. A halin yanzu dai akwai ɗakunan gwaji ne a Legas, Ibadan, Osun, Edo da kuma birnin tarayya. Ana sa ran kammala ginin saura bakwai ɗin a cikin makonni uku kacal. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.